Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis tara ga watan Maris na shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa masu fashin baki kan lamuran siyasa a najeriya na bayyana yadda addini da bangaranci suka yi tasiri a zaben shugaban kasar da aka gudanar makonni biyu da suka gabata sashen hausa na muryar amurka ya gudanar da taron faɗakarwa ga matasa kan wannan da ma bangar siyasa 'yan najeriya da ke gudun hijira a jamhuriyar nijar sun bayyana yadda suka ji da ɗage ranar zaben gwamnoni a daidai lokacin da wasu tuni suka kama hanyar zuwa zaben za mu kuma kawo muku rahoto na musamman kan tarihin siyasar jihar kebbi dangane da sha'anin zaɓe haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni to amma fa duk kafin waɗannan ga aisha mu'azu da labaran duniya barkanku da wannan dare masu sauraro ga cikakkun labaran duniya wata babbar kotu a birnin new york ta ba da umarnin karɓa wani jirgin sama samfurin 737 wanda farashinsa ya kai dala miliyan 25 mallakin wani kamfanin makamashi na rasha wanda ta ayyana a matsayin takunkumi kan mamayar rasha a ukraine jirgin saman ya kasance mallakin kamfanin mai na pjsc rosneft wanda shalkwatarsa yake moscow kuma mallakin igo ivanovich sachin wanda aka yi wa takunkumin mai shari'a akan wato mai shari'an da ke brooklyn a jiya laraba ya ce kamfanin ya saba takunkumin da ya haramta wa jirage kirar amurka shiga rasha ba da lasisi ba hukumomi sun ce jirgin ya yi ta shige da fice bila adadin a tsakanin rasha da wasu kasashe a shekarar da ta gabata tun a shekarar 2014 ne jirgin ya shigo amurka kamfanin bai amsa saƙon imel ɗin da aka aike mishi ba don yin bayani a yau alhamis ne malaysia ta kama tsohon Firaministan ta muhyiddin yasin inda ake tuhumarsa da cin hanci a cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawan ta ce an kama muhyiddin ne bayan da ya amsa tambayoyi a game da wani sharin wato shirin farfado da ko maɗar tattalin arziki da gwamnatinsa ta ƙaddamar muhyiddin wanda ya taɓa riƙe mukamin firayim minista na tsawon watanni goma sha bakwai daga 2021 zuwa 2022 ana tuhumarsa ne da wuce gona da iri da kuma yin sama da faɗi da kudaden gwamnati. tun bayan da tsohon firaministan da jam'iyyarsa suka sha kaya a hannun firaminista anwar ibrahim a watan nuwamba ne aka fara tuhumar su ko da yake muhiddin ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi inda ya bayyana wato inda ya bayyana su da bita da kullun siyasa sojojin koriya ta kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzami masu gajeren zango wanda koriya ta arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau alhamis hafsoshin kudancin na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin nampo an kai wannan harin bayan da kanwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai faɗi a ji ta yi gargaɗi a ranar talata cewa a shirye ƙasar take ta ɗau mataki mai tasiri cikin gaggawa akan amurka da koriya ta kudu yayin da kawayen suke kokarin faɗaɗa atisayen soji domin ci gaba da yi wa koriya ta arewa barazanar harin makamai masu linzami to kada a sha'afa a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar daban-daban wanda ya sanadiyar kisan akalla mutane biyar sojojin ukraine sun ce sun kakkaɓe rokokin rasha 34 cikin 81 da suka harbo sannan sun harbe wato jirage marasa matuki kirar iran guda hudu wanda dakarun na rasha suke amfani da su gwamnan yankin yammacin liv ya ce mutane hudu ne suka mutu lokacin da rokar ta afka wata unguwa inda mutane ke zaune gwamnan yankin odessa maxim marchenko ya ce rokokin rashin sun afka kan na'urar samar da makamashi wanda ya jefa yankin cikin duhu marchenko ya kuma faɗi cewa harin ya lalata gidajen mutane sai dai kuma babu rahoton wanda ya yi rauni daga ƙarshe dakarun isra'ila sun kai samame a wani ƙauyen falastinawa a birnin janina yau alhamis inda suka kashe 'yan gwagwarmayar jihadin musulunci wanda suka ce sun yi zargin sun yi harbe-harbe a yankin mayakan su uku sun yi ikirarin cewa suna jihadin musulunci ne wanda sojojin isra'ila suka ce suna zargin su da kai wasu hare-hare inda aka yi harbe-harbe a ƙauyen jaba wanda ke kudancin janina da ma yankin da suke. homesh wani matsugunin da wato wani matsuguni a bayan gari wanda aka tada mazauna garin a shekara ta biyar amma a yanzu ya zama makarantar addini wannan lamarin ya auku ne a ranar da sakataren tsaron amurka lloyd austin zai kai ziyarar aiki isra'ila inda ake sa ran zai tattauna batun tashin hankalin da ke daɗa ta'azzara a gabar tekun gaza dubban masu wato dubban masu alhini wasunsu dauke da tutar palestine kyallayen manyan bangarorin hamas islamic jihad da fata suke ta faɗin mun rama suka shiga tawagar jana'izar mutane ukun da aka kashe yayin da masu bindiga suka yi ta hari a iska. a gaida Aisha Mu'azu wadda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Masu fashin baki a Najeriya na bayyana yadda bambance-bambancen addini da bangaranci suka yi tasiri a zaben shugaban kasar da ya gabata. Duk da cewa hukumar zaben kasar na bayyana cewa hakan ya saba ka'ida. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Na tambayi wani kwararre a Najeriya, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ko ta wace fuska yake kallon hakan? Ana iya ce eh lalle bangaranci da bambancin addini ya taka rawa kuma ana iya ce in an duba sakamakon bai taka rawa kamar yadda muke tsammanin ya taka ba. In ka duba sakamakon da suka fito bayan an yi zaben ya nuna akwai bangaranci yadda mutane suka yi zaɓe kamar a kudu maso gabas na ƙasar nan inda ɗan tarakara guda ne wanda ya fito daga wannan sashen ya kusa cinye komi da komi amma in ka duba wuri iri irin su Legas da sauransu sai ka ga kaman abin ba haka bane za ka ga kaman in ka duba sakamako da ya fito daga jihar Benue da jihar Taraba inda gwamnonin biyu suka kasa cin zaɓe so abin da ana iya ce da faduka ne akwai wurare da wannan abin ya fito sosai bangaranci da bambancin addini akwai kuma inda ake tsammani haka din zai faru bai faru ba amma ba shakka wannan zaɓen ya fito da wani bambance bambance da ake da shi na addini kabilanci shi tasirinsa a ƙayyadadden tasiri ne. Mai bishara Pastor Yohana Buru ya ce ba ko tantama malaman addinai sun taka rawa wurin jin ra'ayin masu kada ƙuri'a yayin da suke hudu ba a wuraren ibadu. Malamai a ta kowane bangare sun yi amfani da mambarinsu domin ida da sakon da 'yan siyasa suke bukata domin cimma burorinsu. Wannan ba kiran Allah ba Limamin Musulunci Sheikh Haliru Maraya ya ce ba daidai ba ne nuna bambancin addini a siyasance. Na farko dai a addinance addinin Musulunci yin wannan yakan sa a zaɓi mutanen da ba su cancanta ba. Idan kuwa aka zaɓi mutanen da ba su cancanta ba to al'umma ba za ta ja abin da ya kamace ta ci gaba ba sannan kuma bayan haka ga kan raba al'umma din Na misali ke Goodluck Jonathan ba musulmi ba ne amma ya a makarantun tsangaya wajen ɗari da hamsin da bakwai amma a wasu jihohin ba za ka gani koran ma malaman tsangaya aka riga da sauransu. To ko mai hukumar zaben Najeriya ke cewa akan haka? Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawan hukumar zaben Najeriya. Dokar zaɓe sashi na casa'in da bakwai sakin layi na ɗaya ya yi hani ga 'yan takara ko jimbi na siyasa su je su wuraren ibada suna yakin neman zaɓe. Dokar zaɓe ya yi magana kawai babu mutumin da aka ba shi dama ya je wurin ibada ya yi neman zaɓe. To ban sani ba ku a hukumar zaɓe misali a hukumance kuna da masanin cewar waɗansu malamai na amfani da wuraren ibadu domin yin kamfen. Wato mu ba mu da wannan masaniyar idan kuma ya zo mana za mu yi bincike idan haka aka tabbatar da hakan za a hukunta mutum daidai da laifin da ya aikata. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina daga Abuja. To a kan wannan matsala ta tasirin addini da bangaranci a zaben Najeriya da kuma musamman bangar siyasa muryar amurka ta gudanar da wani taron fadakarwa a abuja wannan karon ga matasa makonni biyu bayan gudanar da irinsa ga mata wakiliyarmu a abuja halima abdulra'uf tana ɗauke da ƙarin bayani Wannan taron dai na zuwa ne 'yan makonni biyu bayan gudanar da makamancinsa da ya gayyaci mata waɗanda ke neman takarar siyasa a matakai daban-daban a faɗin ƙasar inda suka yi kira da a gudanar da na matasa waɗanda su aka fi amfani da su a sha'anin bangar siyasa kamar yadda malama Grace Alheri Abdu ta yi ƙarin bayani. Makonni biyu da suka shige da muka yi na mata, mata sun ambaci matasa 'ya'yansu a matsayin su ne ake amfani da su wajen bangar siyasa. Sun ambaci batun shaye-shayen miyagun sababbin kwayoyi sun ambaci batun rashin ingantaccen ilimi matsalar rashin ayyukan yi da matasa da suka zama sanadiyar amfani da su wajen yin bangan siyasa to mun ga cewa ko ba komi duk da yake zaɓe ɗaya rage shirin da muka yi shiri ne da mutane suka kalla kai tsaye saboda haka matasa duk inda suke ba a Najeriya kaɗai ba duk eh, faɗin duniya za su amfana da tattaunawa da aka yi. A yin jawabi bayan taron shugaban kungiyar fafutukar kare haƙƙin fararen hula wato Sislak Awal Musa Rafsanjani ya ce. Ta wannan taro da gidan rediyo na muryar Amurka ya hada ya zo a kan lokacin da ake bukatarsa a Najeriya ganin yadda da dama mutane suke raba kan al'umma suke nema su kawo siyasar kabilanci da addini da bangaranci kuma yayin da ake kamar ba da bitar kan cewa samari kasu a yi banga da su ko kuma a ba su kwaya da makamai su je su yi abin da ba daidai ba to daman akwai yan kasuwa masu ci da addini masu ci da kabilanci masu ci da bangaranci saboda haka lokacin wannan zaɓe sun yi amfani da wannan damar da suke da shi na kiran hankalin magoya bayan su don su je su zaɓe na bangaranci ko kuma na addini to wannan ba zai kai su ko ina ba kuma wannan ba zai kawo ci gaba mai ɗaurewa a yankunan su ba ambassador eniola cole ita ce babbar daraktar kungiyar nest action mai fafutukar wayar da kan matasa a game da siyasa. Ranar sati lokacin zaɓe ne na gwamna da 'yan majalisun dokokin jihohi ya kamata mutane su fita domin mun san wai harkan zaben yana da mahimmanci idan sun gama su sa ido zuwa har collation center din su gankan da abubuwa yake idan suna da wani damuwa za su ma iya su turo mana report zuwa ireport at nextaction.org za mu haɗa shi a cikin report namu mutanen inec suna duba report din nan sun riga sun faɗa wai election na sati za su yi shi da kyau ya kamata mu ba su wani ɗan benefit of a doubt mu ba su goyon baya. A wani bangare kuma mukaddashin darakta mai kula da harkokin zaɓe a birnin tarayya Abuja Malam Garba Ali Ishaq ya ce. A wannan ba karamin aiki ne mai muhimmi ba da BOA ta ɗauko kuma an yi bayanai muhimmai waɗanda za su taimaka kwarai da gaske wajen jawo hankalin matasa akan yadda za su fito su yi zaɓe ba tare da an yi bangan siyasa ba. Ana ta faɗakarwa domin hukumar zaɓe tana da bangare na wayar da kan jama'a ƙasa baki ɗaya da jihohi ko ina so mun shiga cikin kafofin yada labarai da kuma kafofin sada zumunta wajen wayar da kan jama'a kan su fito su yi zaɓe kada a ga yau mutane gashi sun yi rajista mutum miliyan 93 a zo kuma ana ganin mutane yan kaɗan ke fito. a yanayin da ake ciki ne masana siyasa na ci gaba da yin kira ga masu kada ƙuri'a musamman waɗanda suka yi a karon farko kuma matasa a ƙasar da kada su karaya bayan ganin sakamakon zaben shugaban ƙasa ko kuma dan takarar da suka mara wa baya bai sami nasara ba domin kuwa za a gudanar da zaɓukan gwamnati gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohin masu mahimmanci a ranar 18 ga watan da muke ciki. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Har yanzu dai muna kan zaben Najeriya. Yayin da 'yan Najeriya da ke gudun hijira a makwabtan kasashe suka yi haramar dawowa domin kada ƙuri'a a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi. sanarwar ɗage zaben ta wargaza tsari wato tsarin da yawa daga cikinsu waɗanda wasansu ma tuni har sun kama hanya ta komawa gidan kimanin 'yan gudun hijira dubu tamanin daga jihar difa ta jamhuriyar nijar ne ake sa ran za su je garuruwan su daban-daban a najeriya domin zaben kuma daga can difa din ga rahoton abubakar isa Ra'ayoyi dai sun sha bamban tsakanin 'yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar game da wannan matakin na hukumar zaben Najeriya INEC. A yayin da wasu 'yan gudun hijirar ke kalubalantar wannan matakin wasu kuma na cewa haduwa ce ta zo daidai da zama. Sunana Zainab Yusuf. Gaskiya wannan daga zaben da INEC ta ya ba mu ji daɗin daga zaben nan da ta yi ba. Sabida tari wasu gujurunsu da suka tafi da shi ma ya kare wani ma ba zai iya tsaya ba saboda bacin rai in ya tsaya zai ga guzurin zai kare zai jiyo ya dawo kaga an yi ba a yi ba wanda ƙuri'insu ake so a samu sunana ali anacha gaskiya ni ya yi mini haka nan saboda dole muna so mu je mu yi zabe amma akwai wasu matsaloli na ina gani ya sha gaban mu wanda da kare za mu je mu yi zaben amma da aka karasa tidan za mu samu cikakken lokaci da za mu je mu yi bot ma wanda muke so gaskiya ƙarin lokaci da aka yi wannan abun gaskiya ni dai ban ji daɗin shi ba maganar Allah da annabi saboda gani nake kamar wata kulla kulla ne ake nema shirya a yi akan abun akwai wanda suka tafi ni yanzu kaga sad ne ma ga tana a bayana wanda har mun shirya za mu fara tafiya zaben sai aka ci an dakatar gaskiya ni dai sati na sama ma abun ma in tare min ma baran jama'a na ma baran je da su ba saboda wancan karo ma da na je ni ban ji daɗi ba inda nake so kimanin dai yan gudun hijirar tarayyar Najeriya da ke jihar ta Difa dubu sittin ne ake sa ran za su je kasar su ta asali domin gudanar da wannan zaben na gwamnoni da na yan majalisar jiha duk da cewa da yawa daga cikin su sun nuna rashin jin daɗin su game da dage zaben sai dai a cewar daya daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan gudun hijirar mai suna Mele Ali bai kamata wannan matakin ya shafi yancin 'yan gudun hijirar ba na gudanar da zabe kamar yadda doka ta tanada musu. Kowa yana shirye-shiryen zai tafi zabe kwasan muka je da safe an daga zaben kuma ba wanda yake zaton ma za a daga zaben. Da dai abu ne ake yi zaman lafiya ake so a inganta abu. Kuma ina kira ga 'yan uwanmu wanda mu da muke 'yan gudun hijira da muke zaune a garin Difa da muke shirye-shiryen za mu tafi wasu wasu mu ma sun fita amma ba daɗi fi sabilillahi wasu mu ma akwai wanda suka je jiya wasu yau za su je wasu gobe za su je to mu daure mu danne zuciyar mu shine yancin mu zabe shine yancin mu idan baka yi zabe ba baka da bakin magana mu daure mu fita sha takwas ga wata mu halarci inda ake zaben nan mu je mu yi zabe lafiya mu dawo lafiya mu shine burin mu tuni da yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar Difa kimanin dubu ashirin a cikin dubu sattin da ke a jihar suka isa kasar ta Najeriya domin gudanar da zaben na gwamnoni da na 'yan majalisun jiha. Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa, to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙa ta Abdulrahman Asada Sakkwato. sawa bambance da To madalla a ci gaba da kawo muku rahotanni kan yanayin jihohin Najeriya musamman dangane da abin da ya shafi tarihin siyasa da kuma sha'anin zaben shekarar nan ta 2023 ga Muhammad Nasir da bayani akan jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kalaka kamar kuka kuri'ar ka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yar shekaru 31 da watanni da kafuwa jihar Kebbi wadda ke arewa maso yammacin Najeriya an fitar da ita daga jihar Sokoto ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1991 kuma ta yi iyaka da jihohin Sokoto, Zamfara, Neja da kuma jamhuriyar Nijar. Jihar wadda akasarin jama'ar ta manoma ne ta yi gwamnoni takwas hudu na mulkin soja hudu na farar hula. kanal patrick aziza shine gwamnati na farko kuma na mulkin soja wanda ya jagorance ta daga kirkiro ta zuwa zaben gwamnan farar na farko abubakar musa garkuwan wuri wanda aka zaba karkashin jam'iyyar nrc bayansa kuma sai wasu gwamnonin mulkin soja guda uku daga shekara ta 1993 zuwa da 99 da suka hada da kanal salihu tunde bello kanal john paul oba da kuma kanal sama'ila bature chama dawowar najeriya a tabarkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 sanata adamu alero ya zama zababben gwamnan jihar karkashin jam'iyyar app aka kuma sake sa karkashin jam'iyyar anpp har zuwa shekara ta bakwai bayansa kuma aka zaɓi sa'idu usman na samu ɗakin gari karkashin jam'iyyar pdp sai kuma gwamna mai mulkin yanzu sanata abubakar atiku bagudu da aka zaɓa shekara ta biyar karkashin jam'iyyar apc yanzu da yake najeriya na dab da zaɓen shugabanni fitacci daga cikin waɗanda ke neman karɓar ragamar shugabancin jihar sun haɗa da nasiru idris ƙauren gwando karkashin jam'iyyar apc da mataimakinsa umar abubakar tafidan kebi sai manjo janar aminu bande mai ritaya mai neman gwamna karkashin jam'iyyar pdp da mataimakinsa sama'ila salihu boyi da kuma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar prp abubakar udu idris da mataimakinsa sani daudu tadurga a tsawon shekaru 31 da watanni da jihar ta kasance karkashin jagorancin gwamnoni takwas har yanzu jama'ar jihar sun ce suna fama da bangarori da dama sai dai bukatar ta fi yawa a haujin samar da tsaro da kuma kawar da fatara. sunana umar halliru da ke gara argungu na farko akwai rashin aikin yi na biyu rashin tsaro yankin wasu wurare da yawa mutane na son kasuwanci su je wannan gefen su su abubuwa amma ina ina magana da malam anas tukur gulma ina magana akan rashin tsaro yanzu haka ina faɗa ma yaran nan da an ka doka birni a wuri har yanzu suna can su na nan ko suna buƙatar mutanen nan an ce miliyan ɗari za a basu ana nan ga gidan talabijin in za ka kalla kana ganin suna neman taimako in ka tofan ƙarya gara aka yi ta noma da yau buhun taki guda albashin malamin firamare na LGA na jihar Kabe albashi ne bai sayan buhun taki guda. Ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya ɗan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abun unhwani ɗan kasuwa unhwana. Sunana Zainab Musa. to gaskiya mata suna da bukatar taimako nan kebe sosai ga hukuma saboda ba mu da aikin yi sosai to babu wannan hannun jari sunana sama'ila muhammed to mu dai nan jihar kebe muna cikin talaucin nan don yau in kaci gobe ba kaci abinci bai sayuwa Aisha Abdullahi wallahi mu muna fama da talauci mazan mu ba su iya ɗaukar na nura mu. muna talauci ya yi mana yawa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce ta yi tanadi na gudanar da sahihin zaɓe a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a wannan shekara a watan Fabrairu da Maris. to ko yaya jama'ar jihar kebbi ke ganin tsare-tsaren hukumar tunana nasiru sa'idu gulma dukkan alamu za a yi adalci amma duk da haka din an sha gaya mana irin haka tun na harko cewa za a kawo wani katiri da wadda za ta yi zaɓe da adalci da wani abu a kawo muka yi stil kuma waɗanda muka zaɓa ɗin ba suna aka ba ba amma yanzu kuma in allah so muna sa ran to a gaida muhammad nasir a yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice mai saurare allah ya kawo mu rana da kuma lokaci da ni abdulhab muhammad kan gabatar da takaitattun labaran wasanni shirin na yau zai duba batun damba amma da farko za ku ji cewa a wani bangare na bikin ranar mata na duniya da aka yi jiya laraba a najeriya an tuna da irin rawan da matan kasar ne ke suka ke takawa a bangaren wasanni iri daban-daban an bayyana sunayen mata guda bakwai da suka hada da tobi a amusun wanda ita ce zakaran duniya a fannin gudun mita 100 gudun mita 100 a duniya ta yi gudun mita 100 ne a cikin dakika 12.6 sai febo ofili yar shekara 20 ta wakilci kasar najeriya a wasanni na kasa da kuma na kasashen waje ta ciyo lambar azurfa a tseren mita 200 a wasannin kasashen renon ingila da aka gudanar a birnin birmingham kasar ingila a shekara 2022 sai asisat oshola ta haskaka ne a duniyar kwallon kafa inda ta kasance mace da ta fice kuma ta shalle kowa a yawan da kwallaye na mata 'yan kasa da shekaru 20 a gasar cin kwallo na duniya a shekarar 2014 sannan kuma gidan bbc ta zaɓe ta a matsayin macen shekara ta 2015 tana kuma taka leda ne na ƙwararru a club ɗin mata na barcelona sai mary osijo tana daga cikin matan da suka taka rawa a fannin daga karfe mai nauyi mai nauyin kilogram 87 ta ciyo lambar azurfa a wasannin kasashen renon ingila a shekara 2022 sai cimaka nadozi ita ma mai wasan kwallon kafa ce tana mai tsaron gida a club din paris fc a rukunin farko wato division 1 tana da shekara goma sha tara aka sanya ta a club din falcons da suka yi gasar kwallon kafa na mata na duniya a shekara 2019 a faransa sai kuma jizaya oparanozi matsayi na shida ita ma mai wasan taka leda ne tana wasan gaba ne a jami'ar wuhan a kasar sin tana daga cikin 'yan wasan kwallon kafa da a yawancin lokuta kan buga wasa wa najeriya ta buga wasan kwallon kafa na mata a shekara 2011 da kuma 2015 da kuma 2019 sai kuma mace ta bakwai odunayo adekoroye ita dai yar kokowa ce ta ciyo lambar zinare a ajin masu nauyin kilogram 53 a gasar wasanni na kasashen renon ingila a shekara 2014 sannan ta samu tagulla a gasar kokawa na duniya a shekara 2015 abdulhan muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Murtala a takaicen wata babbar kotu a birnin New York ta bada umarnin karɓe wani jirgin sama samfurin 737 wanda farashinsa ya kai dala miliyan 25 mallakin wani kamfanin makamashi na Rasha wanda ta ayyana a matsayin takunkumi kan mamayar Rasha a Ukraine. A yau Alhamis ne Malaysia ta kama tsohon wato firaministan ta muhyiddin yasin inda ake tuhumarsa da cin hanci da cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawar ta ce an kama Muhyiddin ne bayan da ya amsa tambayoyi a game da wani shirin farfado da komadar tattalin arziki da gwamnatinsa ta kaddamar. Sojojin Koriya ta kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzabi masu gajeren zango wanda Koriya ta arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau Alhamis. hafsoshin kudanci na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin nampo an kai wannan harin bayan da kanwar shugaban kasar koriya ta arewa kim jong un mai faɗa ji ta yi gargaɗi a ranar talata cewa a shirya ƙasar take ta ɗau mataki mai tasiri cikin gaggawa akan amurka da koriya ta kudu yayin da ƙawayen biyu suke ƙoƙarin faɗaɗa atisayen soji domin ci gaba da yi wa koriya ta arewa barazanar harin makamai masu linzami. jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar daban-daban wanda ya yi sanadiyar kisar akalla mutane biyar sojojin ukraine sun ce sun kakkaɓo rokokin rasha 34 cikin 81 da suka harbo sannan sun harbe jirgi marasa matuƙi ƙirar iran guda hudu wanda dakarun na rasha suke amfani da su to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu kama madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada mana sautin ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu a halin yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na nake muku fata alkhairi ma'assalam.